barkan ku da zuwa shafin mu ta alkurbani tv ku danna subscribe domin ci gaba da samun shirye-shiryen mu a koda yaushe wannan sako ne na musamman zuwa ga yan kwankwasiya kamatin daga kan rabi musa kwankwaso dr rabi musa kwankwaso har zuwa ga shi abba gida gida wanda ya ci gwamnan kano a jam'iyyar wato nnpp muna muku fata alkhairi da kuma fatan alkhairi zuwa ga ɗaukacin kanawa baki ɗaya bisa wannan nasara da aka samu allah muke roko ya sanya wannan abin ya zama alkhairi gare ku baki ɗaya ina jan hankali zuwa ga kanawa da su dage da addu'a ga jagororinsu wajen su ci gaba da samun dama ta nasara wajen aiwatar da abubuwan da za su amfani jihar kano baki ɗaya sannan kuma su haɗa kansu baki ɗaya. fitina ba tasa bace rigima ba tasa bace a sallama a miƙa wuya wannan ita ce nasiha ta sannan abu na biyu akwai wasu mutane da dama da suke wasu maganganu musamman game da shi wani mawaƙi da ake ce marara da ake cewa wai duk wanda ya mawaka to sai ya ci zabe to ga irin ta nan wannan shi ne ke ƙara tabbatar da wannan ƙarya ce da ake yadawa ake ɗaukan wani matsayi kusan ma na allah ake ba shi domin Allah shine kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha in alkhair innaka ala kulli shay'in qadir Allah shi ke bada mulki ga wanda ya ga dama ya kwace daga wanda ya ga dama ba waƙar wani yake sa ka ci mulki ba ba rashin waƙan yake sa wato ka faɗi ba ga shi dai ya ma gauna waƙa ya waƙe shi tas ya goyi bayansa amma daga karshe mai Allah ya yi sai Allah ya zartar da hukuncinsa kuma siyasar kanawa siyasa ce da take da ban sha'awa me abin ban sha'awa cikin siyasar shine kanawa in suna son suna son in ba sa son ka ba sa son babu wani wanda ya yi musu mago mago ko ya ba su rude su da abin duniya ya raba su da wanda suke so ko shakka babu wannan abu yana birge ne game da siyasar kanawa wannan su ne shi ke nuna cewa sun san 'yancinsu sun san me suke yi ba kamar sauran wasu mutane ba da dama da za a ga abin duniya kaɗan zai wato ainihin iya canza su daga abin da yake da amfani zuwa ga abin da bai da amfani don haka masu maganan cewa rara in wanda ya mawaka shi zai ci zabe an riga an canfa abin to lalle yanzu ya tabbata da su ya kare kuma muna fata alkhairi wannan abu ya zama alkhairi ga mutanen kano baki daya da al'ummar kano baki daya da kowa da kowa game da wannan zaɓe da aka yi ya zamana cewa kano ta ci gaba da tafiya akan tsari na wato ainihin siyasa mai tsafta tsari na addini wanda zai taimaki al'umma ya taimaki addini ya taimaki jama'ar gari baki daya ko shakka babu wannan abu matuƙa ya wato ga matukan faranta min rai na kuma yi farin ciki na kuma taya kanawa murna bisa wannan abu da ya wakana kan na cin zaben wannan gwamna muna fata mu ma na kaduna mu samu wato ainihin eh, mu samu fatan alkhairi mu samu abin da yake zai zama alkhairi da sauran jihohi baki daya lafurin mika lamari zuwa ga allah da jajirtewa yana daga cikin abin da ya kamata wato ainihin koya daga wannan siyasa kwankwaso a wancan zaɓe da aka yi 2019 ko shakka babu an san an yi magudi aka yi karfa-karfa kowa ya yarda an yi haka amma wannan karan kwankwaso da kanshi ya je kasa ya tsare har lokacin sallah ya wajen suka yi sallah ya tsaya domin ya tabbatar da wannan nasara ta wato ainihin tabbata kuma ka duba yadda Allah ya yi labaransa ko kaga yana nuna cewa ba tare da an je an zubar da jinin kowa ba ba tare da an je an wato ainihin bata ah, ran kowa ba cikin laluma abinda kuma fata a yi lafiya kuma wallahi an yi lafiya dama yana daga cikin mu game da zaɓuɓɓuka da ake zaben kano ita ce kowa hankalin shi ya tashi saboda tunaninsa za a zubar da jini kuma dama abin da zai sa ba za a zubar da jini ba adalci inda ba ya adalci ba mutanen na yanzu a ce sun ci an kwace musu ko amurde to nan ne fa abin da zai biyo baya na zubar da jini da faɗa ta zai biyo baya ko shakka babu to amma kaga yanzu da aka ce a ah, wane ya ci wanda suke so ne kuma shi yake da mafi rinjaye to kaga ta tabbata amma alhamdulillah a ci gaba da bin su da addu'a da kai da ka zabe su da kai da baka zabe su ba wannan ya zama dai wajibi gare ka matsayin ka na talaka mabiyin su su zama wato ainihin ah, sun yi nasara duk abin da za su kana alkhairi sawa'un ka zabe su ko ka zabe su ba su ako amfana baki daya saboda haka Ah, muna fata alkhairi zuwa ga wa'annan bayan Allah Allah ta'ala ya taimake su ya dora su akan abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi a fadin jihar Kano baki ɗaya ya kuma ƙara ɗaukaka wannan jiha ya mata albarka ya kuma ƙara yawaita mana alkhairi a cikinta da sauran